يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan uwa gaisuwa ta addinin musulunci gare mu gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a wannan bigire mai albarka baitu min buyutillah masallacin gwallaga da ke nan birnin bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirin sa yau asabat ashirin ga watan safar shekara hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina goma sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna karatu a cikin suratul bakara a makon da ya gabata mun karanta aya guda ayar a ta'murunan nasa bilbir watan sauna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta kilun yau za mu ɗora daga nan da yardar Allah mai Allah ya ce na'am بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإن إنها لكبيرة إلا على الخاشعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Kuma ku nemi taimako ta hanyar haƙuri da yin sallah, wa innaha kuma lallai ita lakabiratun mai nauyi ce illa alal khashi'in sai dai a kan masu tsoron Allah Allah ya ce a cikin wannan aya ci gaba da magana ga banu Isra'il wanda kuma wa'azin ba su kaɗai ya shafa ba ya shafi ga duk wanda ya ji daga al'umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kawo wawul afaf inu, bayan tun a baya ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin sai ya ci gaba har zuwa nan wasta'inu bis sabri was sala bi ma'anansa utlubul auna min rabbikum fi jami'i ahwalikum ad-dunyawiyyati wad-diniyyati bi sabri was sala ku nemi taimako da agaji daga wurin Allah akan dukkan al'amarin da ya sha muku kai na al'amarin addini ko al'amarin rayuwa ku rika neman taimako da agaji a wurin Allah ta hanyar yin abubuwa biyu za su sa ku samu sauƙi da taimakon waɗannan abubuwa guda biyu su ne asabar haƙuri wasala da sallah asabar ma'anansa a shi shine alin shibas ko kuma alimtina kamewa daga wani abu don haka ne fassararsa ta wurin malaman shari'a ta yi kama da ma'anarta a luga bi ma'ana hafsun nafsi anil jaza'i fi hukumin lahi ta'ala wa hamluha ala ta'atihi mutum ya rike zuciyarsa ko ya rike ransa ya hana ta ta yi fushi da hukuncin Allah kuma ya ɗora ta akan tabi Allah ya hana zuciyarsa ya rarashi zuciyarsa kar ya barta ta rinka fushi da yawan damuwa akan abin da Allah ya hukunta wanda dole ya faru sannan kuma mutum ya ɗora zuciyarsa ya biyar da ita ta bi Allah kuma ta yi ɗa'a wa Allah ta yi haƙuri ko da ba hakan take so ba ta yi hakan ya zama shine abin da take so wannan shine ma'anar asabar a istilahin shari'ar musulunci kenan as-sala ita kuma mun san ma'anarta shine bautar Allah wannan da muka sani ta hanyar ruku'u da sujada wanda take da keɓantattun lokuta da kuma keɓantattun hukunce-hukunce wannan shine as-sala to Allah ya ce ku riƙa neman taimakon Allah ta hanyar as da kuma as-sala waɗansu malamai suka ce asalin gundarin ma'anar shine ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri asali wanda muka sani ɗin nan sannan ku nemi taimakon Allah ta hanyar addu'a shine ne asala, domin asalatu tana zuwa da ma'anar addu'a hudmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim bi ma'ana lahum kai musu addu'a to kaga ma'anar as-sala shine ku yi yawan haƙuri kuma ku riƙa yawan addu'a duk abin da ya same ku na matsala da damuwa ku haƙura ku jure ku roƙi Allah sauƙi kar ku rinƙa mai da al'amarin gyara da kawo sauƙi idan akwai tsanani ga kawunan ku don ba za ku iya ba ku haƙura da halin da kuke ciki sannan ku roƙi Allah ku kuma ku haƙura ku hana zuciyar ku yin ba daidai ba sai ku yi ƙoƙarin yin daidai ɗin amma ku nemi taimako a wurin Allah ta hanyar addu'a don duk yadda kuka yi daidai da duk yanda kuka yi ya dace ba dole bane ku samu sauki sai in Allah ya yarda don haka ku ku yi haƙuri sannan kuma ku nemi Allah ya agaza muku daga ɓangaren ku haƙuri haƙurin shine ku danne zuciyarku kuma ku yi abin da ya dace da gangan jikinku sannan kuma ku roƙi Allah shine ma'anar ista'inu bi sabri was sala sai ku samu wato warware matsalolinku na addini da warware matsalolinku na rayuwa wasu malamai suka ce ma'anar wasta'inu bi sabri was sala shine ku nemi taimako a wurin Allah ta hanyar haƙuri wannan da muka sani da kuma yawan yin sallah yawan haƙuri da yawan sallah yana jawo wa al'umma samun sauki a cikin al'amura saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin kawo tallafi da tanyo ga masu haƙuri wa bashiri sabirin ya ce ai musu albishir alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa'inna inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun don idan akayi hakuri zai sa Allah ya kawo sauki ko min wahala idan aka yi hakuri Allah zai kawo al'amuran addini su tafi daidai ko da suna tafiya akwai cikas ga mai yin sa sannan kuma ku rika yawan yin sallah domin sallah tana kawo sauki a abin da yake da wahala sallah tana kawo agajin Allah inda wahala take wannan shine ma'anan wasta'inu bis sabri was sala ku fara da salloli na farilla ku cika su sannan ku kiyaye salloli na nafila ku dora su akai wannan yana sa Allah madaukakin sarki ya kawo ku sauki domin la yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba fa idza ahbabtuhu zuwa karshe kaga yawan sallah na nafiloli zai sa Allah ya kaunace ku idan Allah ya so ku kuwa ba wanda zai iya tinkara ku da wata musiba kuma ya ci nasara wannan shine ma'anar ista'inu bi sabri was sala fassara ta uku ita ce fassarar mujahid yace ma'ana as-sabru anan shine as-sawm ku nemi taimako a wurin Allah ta hanyar azumi ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah waɗannan abubuwa guda biyu ba abin da ke sa Allah ya taimaki mutane kamar su guda biyu shi yasa duk wanda ya gane wa sirrin neman agajin Allah a cikin dukkan al'amuransa to zai kula da bayan bayan azumi na farilla ya rinka azumin nafila za ga Allah yana kawo masa sauki a abubuwa da yawa sannan kuma duk wanda ke neman sa hannun Allah a dukkan al'amuransa ya kula da yawan sallah don ba abin da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah kamar sallah aqrabu ma yakunu al'abdu li rabbihi wa huwa sajid to kaga sallah ita take sa a yi sujada kuma a samu kusanci zuwa ga Allah shi yasa Allah ce wasjud wa qatarib ka yi sujada don ka samu kusanta zuwa ga Allah to sai ya ce ma'anarta ku nemi taimakon Allah ta hanyar ku riƙa yawan yin azumi na farilla sannan ku yi nafila ku riƙa yawan yin salloli ku kula da su na farilla sannan ku ɗora nafila sannan ya ce saboda azumi tana koyar da hafsun nafsi an shahawat sallah kuma tana koyar da hafsun nafsi anil fahsha'i wal munkar to idan aka samu waɗannan guda biyu kaga ko ba kai ba matsala ka ka raba kanka da ash-shahawat waɗanda su ne hanyoyin shaidan da ke raba mutum da Allah ka samu sila kai tsaye ga Allah sannan kuma ka tsare kanka ta hanyar sallah wato ta dalilin wato zai sa ka gujewa ko ka rabu da domin sallah za ta zo maka garkuwa da hana ka alfasha da munkari duk ko inda aka ce an magance alfasha da munkari daga mutane to Allah zai kawo musu saukin al'amura shi yasa yace wasta'inu bis sabri was sala ibnu jarir ne tabar yace duk inda kaga an samu fassarori biyu uku hudu akan aya kuma dukkan su suna iya gaskata ma'anar ayar daga kaji kaji ya shiga ranka wancan ma ya shiga ranka to ka hada su duka wa aya don haka dukkan waɗannan suna iya shiga as-sabr was sala hakuri na asali da addu'a as-sabr was-sala hakuri da yawan yin sallah as-sabr sala azumi da sallah duka sun shiga ciki ya Allah yake wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in kafin nan Allah ya ce ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri ta yaya ne ake neman taimakon Allah ta hanyar haƙuri ta yaya kuma ake neman taimakon Allah ta hanyar sallah wannan zai zo mana a nan gaba kaɗan Allah ya ce wa inna ha la kabiratun illa alal khashi'in tabbas ita tana da nauyi bi ma'ana la sakilatun wa shaqqatun wa azimatun ita sallah din nan tana da tsanani da nauyi da takurawa ga mutane illa alal khashi'in sai dai ga masu tsoron Allah al khashi'in shine al khadi'in waɗanda suke kaskantar da kai al mutaballilin waɗanda suke da sauƙin kai gaban Allah maɗaukakin sarki shine ma'anar al-khushu shine wa lillahi azza wa jal don haka waɗanda suke tsoron Allah su kan sallah ba ta musu wahala amma waɗanda ba sa tsoron Allah suna ganin wahala a wurin sallah shine ma'anar wa inna ha lakabiratun lakabiratun bi ma'ana la shaqqatun ko kuma la'azimatun shi yasa Allah yace kaburat kalimatan takhruju min afwahihim bi ma'ana azumat shi yasa Allah madaukin sarki ce kabura alal mushriki na mata da da'uhum ilai kaga ya musu takula kenan don haka zai abu ne mai nauyi da wahala sallah a wurin mutane in ba masu tsoron Allah ba wannan ai a zahiri kowa ya sani yadda sallah take da wahala a wurin wanda baya jin tsoron Allah amma mai jin tsoron Allah zai ga sallar ita ce ma nutsuwar sallar ita ce saukin lokacin da ya ji tsanani sai ya yi sallah sallah sai ta sa ya ji sauki lokacin da ya ji wato abubuwa sun rikice sun cakuɗe mata na al'amuran duniya sai ya sallah sai ji abubuwan sun warware amma wanda baya tsoron Allah yawan yanda ya je sallah yawan yanda zai ji gaba ɗaya a takure yake yana sauri sauri a gama ya fita yana Allah Allah a haɗa sallah guda biyu saboda ya je ya harkarsa wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in Allah yake masu tsoron Allah su ne waɗanda za su ji suna son sallah kuma suna so a maimaita wata a da Allah maɗaukin sarki ce wa ha? kuma ita wannan damirin yana koma kan waine ne yana koma kan azumi ko yana koma kan sallah ko yana koma kan duka biyu wasta'inu bis sabri was sala sai kawo as-salatu kun kafin ya ce wa ha? to yanzu hakurin shi baya da wahala a wurin masu tsoron Allah a wurin marasa tsoron Allah shi ma yana da wahala to me yasa ka ce wa ha? kuma dabirin ba a ce wa innahuma ba waɗansu malamai suka ce saboda Allah yana magana akan sallah ne wa inna hala kabiratun saboda yayi kama da dama Allah maɗaukakin sarki ya ce qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un kaga illa alal khashi'in sannan suka ce Allah ya ce munafukai dama sallah tana ba su wahala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila munafiqai ba sa son yin sallah sallah tana musu wahala kaga wa inna halaka biratun illa alaihim ay illa alal khashi'in wa inna halaka biratun alaihim li'annahumul munafiqun waɗansu kuma suka ce a'a wa inna haɗin nan tana madadin duka biyun ne amma saboda sauƙi na larabci idan aka ɗauki idan aka samo abu biyu sai damirin sai ya koma ga wanda ya fi muhimmanci a ciki kai kuma sai ka kaddara ka ce to wannan ma ya shiga balle wancan ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yaknizuna zahaba, wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adabin alim ma'anan sa wala yunfiqunahuma Allah madaukakin sarki ya ce waje ja'alna maryama wa ummahu ayatan wa awainahu kuma bai ce ayataini ba sannan kuma akan irin wannan ne Allah madaukakin sarki yace yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu bayan kuma ahaqqu an yurduhu ma saboda yace Allahu wa rasuluhu wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha kaga kuma biyu ya faɗa sai suka ce a larabci ana iya kawo abu biyu sai a kawo damiri guda ɗaya sai wakilci sauran haka wa inna ha la kabiratu yana nufi wa inna huma la ne illa alal khashi'in an fahimta ko don haka da haƙuri da sallah ba kowa ke iya daurewa ya yi su ba sai mai tsoron Allah saboda ana yin haƙuri domin Allah ne wali rabbika fasbir to ba kowa ne zai iya haƙuri don Allah ba mutum zai iya haƙuri ne idan ya ga haƙurin ya zama dole shi yasa an ce ya haƙuri sai ce haƙuri ya zama dole an ce ya haƙuri sai ce ya za yi wannan bai haƙuri ba wanda zai yi haƙuri shine wanda zai yi wasbir wa ma sabruka illa billah ka yi haƙuri saboda Allah fasbir sabran jamila ka yi haƙuri haƙuri mai kyau fa sabrun jamil zan yi haƙuri haƙuri mai kyau a haƙurin da za ka iya ramawa ba haƙurin da ya zama dole ba to wannan shi ne Allah ce ba kowa ke iya irin wannan haƙurin ba illa alal khashi'in to ballantana kuma sallah ina fata mun fahimta wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in ita sallah tana da tsanani da nauyi sai dai ga masu tsoron Allah illa alal khashi'in wannan kalmar ta al-khushu' muna yawan jin ta a ƙur'ani amma muna jin tana da kha'u amma ba ita kaɗai ce mai wannan ma'anar ba mai kha'u akwai alkha'u na alkhawfu ya hafu na rabbahu akwai kuma alkha'u da take zuwa irin wannan illa alal khashi'in sannan kuma abin nan allazina hum fi salatihim khashi'un sannan akwai kuma akwai kuma alkhashiyatu ita ma kha'un kuma dumanan su yana kama da daya inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su alazab kaga yakhshawna tsoro yakhafuna tsoro to wanne ne daya zamu dauki wanne ne ma'anar malamai suka ce waɗannan kalmomi kalmomi ne idan suka haɗu a wuri ɗaya kowace da ma'anarta amma idan suka rabu to kowace tana ɗaukan ma'anan sauran amma alkashiyatu a hassu min alkushu' wal kushu' a hassu min alkhawf idan an ce alkhawf shine tsoro ina magana a kan tsoron Allah fa alkhawfu min Allah tsoron Allah alkushu'u min Allah tsoron Allah alkhashiyatu fillah shi ma tsoron Allah amma menene bambancin su duk kana ganin su a Qur'ani abinda malamai suka ce shine kowace da ma'anarta kamar da Ibn al-Qayyim a cikin Ilamul Muwaffi'in da waɗansu wurare yake nuna bambanci tsakanin waɗannan guda uku alkhawfu min Allah tsoron Allah shine shu'urun nafsi bin nafsi wal alam min tawaqqu'i wuqu'il makruhi min Allah ta'ala shu'urun nafsi bin naqsi wal alam rai ya ji yana da tawaya yana da rauni sannan kuma rai ya rinka jin raɗaɗi a zuciyarsa sakamakon yana jin tsoron kar Allah ya mata wani abu da ba kyau da baya so ko a nan ko a can ko a duka biyun wannan shine alkhawfu min Allah mutum yana tsoron Allah kenan shi yasa Allah ce fala takhafuhum wa khafuni wannan Allah abin tsoro ne a baya ma mun ji Allah madaukakin sarki ya ce wa iya ya farhabun wanda shi ma ma'anansa wa iya ya fakaku don tsoro wanda zai sa kana jin zuciyarka ta karaya kuma kana jin cewa ta yiwu fa ubangiji ya maka abin da baka so don ka gara kai yadda yake so don kai ma ya maka yadda kake so wannan shine alkhawfu min Allah alkushu'u min Allah wannan shi kuma illa alal khashi'in shi asalin ma'anan sa yana zuwa da ma'anan as-sukun shine ka ji ka nutsu a gaban wanda ya kamata a nutsu a gaban sa shi yasa Allah ce wa khasha'atil aswatu lirrahman kaga wa sakanatil aswat dukkan kowa zai shuye kurum ana jin Allah ana jira sai abin da ya ce wannan ba ba ne kaɗai ya karu akan alkhawfu shi ne kana jin tsoro kuma kai shiru don wanda yake jin tsoro yana iya kururuwa idan alkhawfu ne yana jin tsoro kuma yana ihu tsoro ya sa shi ihu amma idan ya ƙara gaba zai yi shiru kuma ya kurum ya kasa magana ai tsoron da aka yi shiru ya fi tsanani akan tsoron da ake ihu wanda duka yana ihu da sauki amma in tsoro ya tsanani kana shiru ba ma za ka iya magana ba shi kansa magana ma tsoro kake ji wannan shine al-khushu shine illa alal khashi'i shi ma'anansa shine al-khawfu min Allah ma shu'urun nafsi bil khudu'i wat tadhallul li 'azamati Allah ta'ala sannan na uku wanda ya fi su duka shine al-khashya shi kuma yana ƙasa da shi kuma akassu min al-khushu' wa akassu min al-khawf shi kuma shine tsoro wanda yake cike da fargaba da kuma kwaɗayi ana fargaba wancan mai alkashu yana ta fargaba ne sai shuru amma mai alkashiya yana fargaba kuma yana kwaɗayi ai abu biyu nan kafin su haɗu wa mutum ba kowa yake iya samu yana tsoro kuma yana fargaba amma yana kwaɗayi a wurin kafin a samu wannan sai dai daya inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama shi yasa Allah ce ba kowa ke iya masa irin wannan ba sai malamai wanda suka fi kowa sanin sa kenan sauran gama garin mutane a can sama kowa yana yi wa Allah alhau, da wanda ya yarda da shi da wanda bai yarda da shi ma in ya ga bala'i zai yi alkhawf kuma shi ana iya yi wa Allah ana iya yi wa wanda ba Allah ba shi yasa annabi Musa da ya ga maciji ya gudu Allah ce ya Musa la takhaf kaga shi tsoro ne amma alkushu'u shi kuma a khassu min wannan an fahimta to amma alkhashiyatu shi kuma ba kowa ke yi ba sai annabawa sai waɗanda suka san Allah ta hanyar annabawa shi yasa suka ce shi ne alkhawfu min Allah ma'a shu'urin nafsi bi azamati Allah ta'ala ma'a shiddatir raghbati war rahba to wannan shine akhassu akhassul khawf ne abin da ya ci komi zama wato matsatse a cikin babin tsoro to shine tsoron da na ganin tsananin girman Allah amma tsoron bai sa kuma ya cire maka kuma kwaɗayin abin da ke wurinsa ba da kuma tsananin ƙaunarsa shi yasa waɗannan biyun su haɗu a zuciyar mutum ɗaya da wuya sai wanda ya gama sanin Allah sosai ya fahimci yaya Allah yake wanda Allah idan an ji tsoronsa ba kamar yadda an ji tsoron wasu bane duk wanda aka ji tsoronsa ana gudu daga inda yake ne shi kuma Allah an ji tsoronsa sai a gudu a koma wurinsa ilallah ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin to waɗanda suka gane waɗannan su ne waɗanda suke tsoron Allah na gaskiya shi sa Allah ya ce wa ya yakhshawna rabbahum suna tsoron ubangijin su ya yakhafuna su al'azab shi mun bai ce wa ya shauna su al'azab ba saboda alhashi khashiyatu sai Allah kadai ake yi wa Allah don haka Allah madaukakin sarki ce wa halaka lakabiratun illa 'alal khashi'in ita sallah ko kuma ita ko tare da hakuri suna da wato nauyi sai dai ga waɗanda suke tsoron Allah Allah ka samu cikin masu tsoronka. ka mai Allah yake ubangiji madaukakin sarki ya fassara waɗannan masu tsoronta da cewa su ne alladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ne waɗanda suke da yaƙini da tabbacin cewa su masu haɗuwa da ubangijinsu ne kuma suna da yaƙinin cewa su zuwa gare shi za su koma ya yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne alal khashi'in masu tsoron Allah masu tsoron Allah na gaskiya su ne waɗanda suke da yaƙini akan tashin kiyama suke da yaƙini akan haɗuwa da Allah babu shakka akan wannan Ya yadhunnuna bima'ana yuqinuna dan yana kama da Alladina. yu'minuna bil ghaibi bayan Allah faɗi mutanen kirki an gane ko wa yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiqun abin nan Allah madaukin sarki yace wa bil akhirati hum yuqinun a can gaba suna da yaqini akan lahira kaga yaqinin su akan lahira shine ma'anan yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wani zai ce to me yasa aka ce yazunnuna kamar suna zato a larabci kamar da ibnu Jariri ne tabari yake cewa a larabci akwai kalmomin da suke ana kiransu zawatul afghan kalma ɗaya ce amma tana da ma'anoni guda biyu kishiyoyin juna kowanne laraba suna amfani da shi a matsayin abu ɗaya don haka zanna tana zuwa da ma'anar shakka na rashin tabbas zanna tana zuwa da kishiyar shakkan shine tabbas ɗin ina fata an fahimta wannan yana daidai da yadda Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana yadda ake amfani da kalmar al-israr a wurin larabawa ana ce asarra ya ɓoye ana ce kuma asarra ya bayyana shi yasa fassarar wa asarrun nadamata lamma ra'au azab sai ka ɗauke shi da ma'anar wa azharun nadamata ko kuma wa akhfawun nadama da koyewa da bayyana wani duka ɗaya ne ai a gaban Allah mutum baya iya koyi nadamarsa kaga ma'anar wa asarrun nadamata bi ma'ana wa azharun nadama sannan mutum kuma a gaban Allah zai iya idan akwai ta nadama da ta dame shi sai ya barta a cikin zuciyarsa tana damunsa sai ya zama zuciyar ma Allah maɗaukakin sarki kana ji kamar zuciyar za ta fito waje saboda tsananin nadamarsa to wannan shine ma'anar wa asarun nadama kaga kalma ɗaya ta zo da ma'anar guda biyu kuma kishiyoyi to haka ne wannan ma zanna haka idan wannan siyaƙin ne ke iya nunawa an fahimta siyakin ke iya nuna ka gane wanda ake nufi ana nufi na tabbas ko ana nufi na shakka kaga da Allah madaukakin sarki ya ce wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ka san wani irin zato ake nufi nan na shakka ne da Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum min ilmin in hum illa yazunnun ya ce wa malahun lahum bidhalika min ilm ba su da sani me kenan kishiyar sani shakka ne in hum illa yazunnun haka kuma da Allah maɗaukacin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh ism har yace ma laifi ne kaga wani irin zannu kenan anan bi ma'ana shak wa adamul yaqin rashin tabbas kenan haka kuma zannu yana zuwa da ma'anar tabbas da Allah maɗaukakin sarki ce in mutum mala'ika ya zo masa kalla iza balagaci taraki an riga an jawo rai har ya zo zuwa zuwa zuwa wuya zuwa makoshi kalla iza balagaci taraki wakila man raq ana neman waye mai magani a nemo wannan likitan a nemo wannan karya mutu a sa oxygen a masa allura a masa wane ne a sa life support wakila man ra ina mai magani ina mai rukiya kowa ya zai gwada nasa wa zanna annahu alfira shi wanda yake wurin ya tabbatar cewa tafiya za a yi ku ta kokarin nemo mai wane ne a sa wane ne a sa wane ne shi ya tabbatar tafiya zai yi wannan likita da ake kawa ba zai iya kara masa komi ba kaga zanna anan tabbas ne ko shakka qala alladhina yazunnuna annahum ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وانا wani iri ne tabbas ne yanzu nuna annahum mulaqullah suna da tabbacin cewa za su haɗu da ubangijinsu wara al mujrimuna nara fa zannu annahum muwaqi'uha Allah ce a ranar kiyama mujrimai masu laifi kafirai za su ga wuta idan suka ganta za su tabbatar cewa sai sun shiga kaga wannan zanna anan bi ma'ana aikana an fahimta ko inni zanantu anni mulakin hisabiya ni na tabbatar zan samu hisabi na daidai da aikin da na yi. wannan duka zannu bi ma'ana al ina fata an fahimta don haka wanne ne yake gaskata ya zunnuna annahum mulaku rabbihim anan ka ga ma'anar tabbas waɗanda suke da sakankan cewa da tabbacin cewa lallai su masu haɗuwa ne da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma suna da sakankan cewa cewa lallai zuwa ga ubangijinsu za su koma dukkan mun nan zuwa ga Allah za mu koma Allah maɗaukakin sarki ya fara yin mutane tun ƙwaya ɗaya Adamu alaihi salam khalaqakum min nafsin wahida daga baya wa khalaqa minha zawjaha Allah maɗaukin sarki ya halicci na biyu ta biyun ita ce mace amma Allah ce wa bassa huma rijalan kaziran wani sa'a sai Allah ya watsa mutane kuma da yawa maza da yawa mata ga muna a cike da duniya da kaɗan da kaɗan da kaɗan ana yi kuma kullum ƙaruwa population ɗin yake daga ran da Allah ya fara duk da ana mutuwa yawan haifuwa ya fi adadin mutuwa yawan waɗanda Allah ke barinsu su zo ya fi waɗanda Allah ke cewa su koma shi yasa population ɗin kullum yake zama yana ƙaruwa inda ba haka ba da yawan reshiyon ƙaruwa shine yawan reshiyon raguwa da ba kowa a duniya a yanzu da annabi adam da ya zo sai koma kago magana ta ƙare da da shi da hawa'unsa sai su koma magana ta ƙare amma kafin su su koma ƴaƴansu suna nan kafin ƴaƴansu tafi jikoki suna nan sannan an zo kuma kaɗan kaɗan ake tafiya amma a haka a haka wallahi wata rana za ka samu ban ƙasa babu kowa inna nahnu narithul arda wa man alaiha Allah ya ce na tabbat mu ne za mu gaje ƙasa da wanda ke kanta duk wanda yake kan ƙasa zai koma ƙarƙashin ƙasa sai zama babu kowa sai Allah shine wa annahum ilaihi raji'un dukkanmu mu zama kar mu ga cewa tunda ana ta ƙara yawa ana ta ƙara yawa kuma projection ɗin duniya daga nan zuwa 2030 zai zama eh, duniya za ta kai biliyan tara zuwa goma yanzu ana biliyan takwas projection ɗin zuwa 2050 za a iya kaiwa kaza najeriya za ta zama ita ce tafi kowace ƙasa yawa a duniya ana gani ba 2050 da haka da haka wannan abin da ɗan adam ke gani ba zai sa ya zama kuma ran da Allah ya zo kwashe mutane a kwashe kowa da kowa ba akwai lokacin da Allah zai ce duk wanda yake kan ƙasa ya barta dama ta sace shine ma'anar wa annahum ilaihi raji'un dukkan mu rinka tuna cewa idan lokacin da wani abu yayi zafi sai ka tuna to ai daga wurin Allah ake kuma a gare shi za a koma inna lillah wa inna ilaihi raji'un duk lokacin da abubuwa suka yi daɗi kaga abubuwa sun bubu maka sai ka tuna cewa fa za a koma zuwa wurin Allah wannan abin da kake ji mai daɗin zai tsaya za ka koma inda ko dai a ci gaba da jin daɗi a tsora a can ko kuma a shiga wahala ko kuma a haɗa duka biyun ka sha wahala daga baya ka sha daɗi za ka kai za ka zaɓa wa kanka wa annahum ilaihi raji'un kowa ya tabbatar da cewa dukkan mu za mu koma zuwa wurin Allah Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe to waɗannan ayoyi biyu da muka karanta suna karantar da mu waɗansu fa'idoji ga kaɗan daga cikinsu na farko daga ciki shine al-isti'anatu bis sabr Allah ya umarce mu da cewa mu rinka neman taimakonsa ta hanyar haƙuri tunda Allah ya kawo fi'ili amri a nan ya zama wajibi ne duk wanda yake neman taimakon Allah to nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri ba a neman taimakon Allah ta hanyar a yi fushi da Allah kana so ka warke bayan Allah ya jarrabe ka da ciwo kuma kana fushi da Allah kuma kana gani an sha magani ba a warke ba an je asibiti kaza ba a yi ba sai mutum yana jin cewa wai shi ne yayi wa Allah ne wannan yana daga cikin babban kuskure da dan adam ke yi na yake saba wa wannan aya wasta'inu bis sabr kana neman taimako a wurin Allah kuma kana fushi da shi kana neman taimako a wurin Allah kuma kana nuna na masa zato duk wanda yake so Allah ya taimake shi to ya haƙuri da shi kuma ya haƙuri da hukuncinsa shi yasa malamai suka ce haƙurin da zai iya sa Allah ya ji kukanka yana da sharuɗa alisti'anatu bis sabr annafi' neman taimakon Allah da haƙurin da zai yi amfani alladhi yanfa'u sahibahu huwa alladhi tawaffara fihi ash-shurut shine wanda wato waɗansu sharuɗa suka tabbata akai na ɗaya daga cikin sharaɗin shine an yakuna khalisan liwajhillah mutum ya haƙura saboda Allah Allah ce wali rabbika fasbir duk wanda ya haƙura saboda wani dalili ba saboda Allah ba ya nemi wata kujera Allah bai bashi ba sai ya haƙura saboda an ce ya haƙura daga baya za a bashi waɗannan da yawa suna iya faɗa daga baya ba za su cika ba suna iya faɗa suna da niyyar cikawan daga baya Allah ya kwace ba samu damar yi ba amma in ka haƙura da Allah fa haka baya karewa don haka idan mutum zai haƙura ko da zai haƙura da rarashin wani to ya fara haƙura da Allah idan yana so ya samu lada idan wani ya baka haƙuri sai ka haƙura don shi kaɗai to baka yi laifi ba amma baka shiga cikin wannan ayar ba don baka da lada komi ina fata an fahimta bai ka shiga cikin wata inu baka nemi taimakon Allah ba ka haƙura don wani ne don haka wanin ka je baka in Allah ya kaddara zai baka sai ya baka kamar da yake ba wa kafirai duk ai suna suna maya sai Allah yana basu sai zama ka da gogor maya ce za ta iya sa ka samu amma ba wai Allah ya baka ta hanyar cikonsa ba to kuma ba dole ne maya ka da ka ta fita wani ba in wani ya fika ka sai iya daukewa ya barka sannan ba dole ne maya ka ta yi daidai da wayon wani ba don wani ya hada da gogormayan kuma ya hada da wayo a ciki sai ya fika ba dole bane da gogormayar ka da wayonka ya kai farin jinin wani wani da gwagwarmaya da wayo da farin jinin biyu ya fi ka don kaga amma abin da za ka yi ka magance matsalarka shine wasta'inu ka nemi taimakon Allah bi sabar ta hanyar kai hakuri domin sa shine wani rabbika fasbir mun fahimta hakuri wanda yake amfanin ɗan uwansa mai neman sa a wurin Allah shine wanda cika sharadi na biyu ya zama mutum yayi hakurin a lokacinsa ba sai daga baya ba ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi sallama wata baiwar Allah aka yi mata mutuwa sai ta zauna jikin kabarin tana ta sharɓa kuka sai annabi sallallahu alaihi sallama zai tsaya akan ta yace ki haƙuri baiwar Allah ki nemi lada a wurin Allah ki haƙuri to ka san abin da ya same ni ne inda kai ne abin ya same ka da kaza kaza kaza mutane suna ce ai haƙuri ba ku san wane ne sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tafi ya barta sai da ta gama shirmenta sai aka ce mata kin san waye ɗazu yake miki magana ta ce a ban sani ba ka ce ai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam matan nan tace ta shiga uku ta tafi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam neman tuba ya rasulullah ai ban san kai bane ai kaza a ai ba sai kin san waye ya ga miki gaskiya ba kafin ki karba sai ce inna masabru inda sadmatil ula ai hakuri a bugun farko ake yi lokacin da aka buge kan nan amma duka ga ai ya dan sauka wani hakuri zaki yanzu kuma lokacin kin buga kin ga kamar zai dawo ai wani idan aka masa mutuwa sai ga yana jijjiga gawar yana jijjiga yana gani kamar zai dawo a wannan lokacin ne ya kamata ya haƙuri amma in ya gama jijjiga ya ga bai ba aka naɗe a likafani aka je aka bunne ya ga an kwana daga ba sai ce bari ya haƙuri wannan bana yayi aikin banza haka a lokacin da abun ya same ka anan ake haƙuri kuma anan ne ake gane mai haƙuri a lokacin da aka zo maka da labarin ku tuna da annabi yaqub alaihi salam a daidai lokacin da 'ya'yansa suka zo suna gaya mata cewa an kashe ɗan kuma kura ta cinye shi kuma a lokacin ya gane ƙarya suke yi amma a lokacin ya ce fa sabrun jami'i zan haƙura haƙuri mai kyau a lokacin fa fa fa sabrun jami'i don haka sai ya ce wato zan yi haƙuri idan mutum yana so ya haƙurin da zai yi amfani to kar ya bari sai ya yi latti kafin ya haƙurin ta yanda ya ga dama go no go to wannan kuma ko ka haƙuri ma ko baka yi ba isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum sharadi na uku kafin kafin haƙuri ya amfani shine ya zama kafin a yi haƙurin babu gazawa bayan an yi haƙurin kuma babu fushi da kuma yawan kuwa bi mana Allah ya bakahu ajizun wala ya hu sakatun wala jaza kar mutum ya haƙuri bayan ya gaba zai iya bane wani ya maka wani abu ka ce wallahi sai na rama wallahi sai aka ce ka yi haƙuri ya ce wallahi in ban haƙura ba kaza nake a in ban rama ba kaza nake haka ka san wani yake sai da fito za a tafi sai ga wancan ɗin ya yi sai ya sauka aka ce ya ce na haƙura haka wannan aikin banza ne Allah ya baka hu ajin ya zama ba ka gagara ba ne ya sa ka yi haƙurin ka ce wallahi abin da aka yi mun sai na kai ka kotu wallahi sai mun yi shari'a da a ce kai haƙuri ba sai kai shari'a da ku je ku sulwanta ya ce ina sai na nuna masa gazawar sa in kuɗi na aiki sai na kaza ka sai kuma kuɗi na zai kare sai je fara sai ga kuɗin zai kare kuma ya ga wancan ɗin alamar zai ci nasara a kansa sai ce na zan iya haƙura duka zo mu yi sulhu wannan shine Allah ya sabaka hu ajal in dai mutum ya ga ba zai iya bai haƙura bai da ladan komi sannan kuma bayan ya haƙuran kare ya haƙuri daga baya sai zira ka wallahi da na sani da ban haƙura ba ya haƙuran kamar ba zai iya ba daga baya sai ga ashe zai iya sai ga dama a'a wannan shi ma ba lada a wurin Allah wasta'inu bi sabr to dole ya tarzim ya zama ka yi lokacin da zaka iya ramawa kuma ka yi bayan ka yi ka gane cewa ko da wato kar daga baya ka yi nadama akan hakurin naka sannan sharaɗi waɗannan su ne sharuɗa guda uku waɗanda suke tabbatar da cewa mutum ya yi haƙuri saboda Allah kamana akwai ta fa'ida haƙuri saboda Allah baya hana fa kuma yi kuka yawa yin kuka ba matsar ba shi yake hana a cewa ni da ya haƙuri ba ko mutum ya ce ko mutum wani ya masa wani abu sai ya faɗa ya ce ni wallahi wane ya cuce ni sai a ce kai haƙuri ya ce to ai ba daɗi ne Allah maɗaukaki sarki bai hana kai kuka ba idan an maka la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim idan an cuce ka Allah baya ce a dake ka kuma Allah baya dukan ka kuma ya hana ka kuka idan Allah ya jarrabe ka da wani abu sai kai kuka to wannan kayi daidai amma abin da ya yafi kyau shine kai kukan wa Allah kar kai kuka wa wani amma don ka yi kuka a inda kake ganin baka da ƙarfi hawayenka ya zuba wannan duk bai sa a ce ka kasa hakuri ba kuma bai tauye maka ladanka ba ina fata mu gane bambanci tsakanin wannan da sharuɗan da muka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gabansa wani wato lokacin da Ibrahim ɗansa ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙaunan wannan yaro Ibrahim saboda ba a taba ganin wanda ke kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan yaron ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo Madina ba a haifu masa ba sai akan wannan yaron kuma ga yaro namiji saboda shauƙin wannan yaro ana haifuwa ya zo shi gari ce jiya an mu haifuwa kuma na sa wa yaron sunan babana Ibrahim wannan yaro ya fara girma har ya kai wata sha takwas kaga wata sha takwas ya kai yaye kenan mai yiwa ya kai yanda zai iya rarrafa ko ya dan taka in wannan ana son ɗauka a fitar da shi majalisa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan son rike wannan yaro ya fito kawai yaron ne yana wata goma sha takwas yayi ɗan zazzabi da hantsi kawai sai ya ce ku. to aka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi yana kuka hawaye yana zuba sai aka ji shi yana cewa innal qalba la yahzan haƙiƙa zuciya tana bakin ciki wa in innal ayna la tadma ido yana zubar da hawaye wa innal qalba la yahzan zuciya tana bakin ciki yace wala naqulu illa ma yurbi rabbana sai dai ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah ya yarda wa inna ala firaqika ya ibrahimu la mahzunun sai dai mu kan ba zan faɗi ba zan faɗi ba daidai ba tabbas na san ina bakin ciki akan mutuwanka Ibrahim amma ma'anar wannan wannan damuwa da nake yi yana daidai da faɗar annabi Yaqub inna ma ashku basi wa huzni ila Allah hakurin da annabi Ibrahim ya ce annabi Yaqub ya ce fa sabrun jamil ya sa bai kuka ba ya ci gaba da kuka har ƴaƴansa suke cewa tafta'u tazkuru yusufa hatta takuna haradan kana tuna annabi yusufu har zai sa ka halaka au takuna minal halikin har zai sa ka zama tsoho tukub ko kuma ma ka halaka saboda tsananin kuka Allah ya ce kukan ya sa wabyaddat ainahu min al fa huwa kadhim yawan kuka sa har idonsa yayi fari wannan bakin yayi fari kaga wannan kukan da yake yi ya ce zuwa ga Allah yake yi suka ya riga ya bar su da Allah to wannan ba laifi ba ne karka ɗauka wai don bakin ciki ya dame ka sai ka bari bakin cikin ya taru har ya kashe ka wani lokaci idan mutum ya yi kuka yana rage masa wata damuwar na fata an gane shi yasa abin nan umama yar zainab jikar manzon Allah sallama annabi yana rike da ita a hannunsa ana zariranta. ranta wannan abin ya jijjiga annabi sallallahu abin to yana gani tana buɗe baki yar kankanuwan yarinya sai ga yana hawaye sabai suka ce ya rasulullah ya kuma kai kuma kake kuka da kanka yace ai tausayi zai sa kana ganin mutum rai ana cirewa ai dole tausayi ya saka kai kuka to wannan kaga ba rashin hakuri bane ina fata mun fahimci wannan don haka don an yi maka ka faɗa don an yi maka kayi kuka ba shi yake nuna baka da haƙuri ba rashin haƙuri shine ka ƙi yin haƙuri na fata an fahimta fa'ida ta gaba ita ce alisti'anatu bis sala neman taimakon Allah ta hanyar yin sallah <clears throat> neman taimakon Allah ta hanyar yin sallah wannan ayar ta nuna mana cewa ana neman taimakon Allah ta hanyar haƙuri ina ne da ina ne idan kana so Allah ya baka ka yi haƙuri Allah zai sa ka samu bi ma'ana ta ina ne ake iske ana da Allah ta hanyar haƙuri wuraren da ake neman taimakon Allah ta hanyar haƙuri <clears throat> manya-manyan abubuwa guda biyu ne na farko yana sa mutum <clears throat> ya samu abin da yake so a wurin Allah a nan duniya na biyu yana sa ya samu mutum ya samu abin da yake so a wurin Allah a lahira <clears throat> idan kana neman abu a wurin Allah na lahira sosai kuma ka matse baka to ka zama mai yawan haƙuri yana sa Allah ya baka saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma yi na ajira ajrahum bigai da hisab Allah yana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da hisabi ba duk abin da ka yi a duniya akwai adadin ladan da za a baka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha idan sadaka ne kuma za a baka <clears throat> matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali jannatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha amma idan hakuri ne shi Allah bai faɗi yawan ladan ba don haka in kana son lada mai yawa akan rabon lahira ka zama mai yawan hakuri yana sa Allah ya maka ciko da lada mai yawa wanda yawan ibadarka kadai bai isa ya sawa maka wannan ladan ba <clears throat> abu na biyu shine yawan haƙuri yana sa idan mutum ya shiga cikin sarkakkiya a duniya ya shiga cikin kunci a duniya to ya yi haƙuri kuma ya rinka tuna Allah cewa ya Allah na haƙura saboda kai <clears throat> na fata an fahimci wannan wannan yana sa mutum ya samu fita daga kunci wa abin da nake nufi shine ɗaya daga cikin hanyoyin fita daga kunci ba shine gwagwarmaya ba kai ta gwagwarmaya kai ta activism har ku samu ku tunkuɗe matsalar ku a ƙasa ko a gidanka ko a ƙarƙashin wani idan baka da yanci na biyu yana daga cikin abin da yake iya sa a samu fita daga kunci shine ka je neman taimakon wasu <clears throat> waɗanda suka fi ƙarfin wanda ya fi ƙarfinka su kwatan maka haƙƙi ai wannan ya halatta na uku yana daga cikin hanyar neman fita daga cikin kunci shine kai ta addu'a kai ta roƙon Allah haka ne to ko baka yi wa'annan guda uku ba ko baka yi addu'a ba ko baka nemo taimakon kowa ba sannan kuma ko baka yi gwagwarmaya da kanka ba idan ka ga abu ya fi ƙarfinka kuma an cuce ka akan dukiyarka an cuce ka a siyasance an cuce ka <clears throat> a butuncinka an cuce ka a addininka to ka yi haƙuri ina fata an fahimta ka koma ga Allah ka ce ya Allah na haƙura saboda kai ka jira wallahi za ka ga abin mamaki shi wannan ka malamai ka ce ko ba ka yi addu'a ba ba domin addu'a babinta daban da Allah ya ce sayyidin bi sabr sai ce wasala kaga in ya zama addu'a wancan daban amma as-sabr shi kansa da kansa yana kawo taimako daga Allah me dalili shine Allah madaukakin sarki yace wa awratna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu husna ala bani isra'ila bima sabaru <clears throat> Allah ya ga mana wahalar da banu Isra'ila suka sha a hannun Fir'auna amma Allah bai gaya mana wato banu Isra'ila sun yi ta ba bai gaya mana sun yi ta gwagwarmaya ba don sun san an fi ƙarfinsu amma sai suka yi haƙuri za ka ji ayoyi da yawa da inda annabi Musa alaihi salam yake gaya wa mutanensa ku yi haƙuri ku yi haƙuri isbiru innal arda lillah ku yi haƙuri ƙasar nan ta Allah ce to Allah ya ce suna cikin haƙuri ko sai Allah ya kawo agaji suka yi wasta'inu bis sabr sai Allah ya ce sai Allah ya gadar ya kashe fir'auna da mutanensa kuma ya gadar musu da mulkin fir'auna da ƙasarsa gaba ɗaya ina fata mun fahimci wannan don haka haƙuri yana sa ka fita daga kowane irin kunci duk kuncin da zaka shiga ba na tsammani zai kai kuncin karkashin fir'auna duk tasku da zalunci da mulkin danniya ba na tsammani za a yi irin na fir'auna don a yanzu a duniyan nan ba wanda ma ya isa ma duniya ta bar shi ya yi irin mulkin fir'auna kuma ya zauna lafiya ba zai yiwu ba ne to amma a irin haka Allah ya ce haka Allah da kansa akwai ƙoƙarin annabi Musa da jama'ansa jama'ansa akan maganar halakar fir'auna ba abin da suka yi guduwa za su yi Allah ya kashe shi a gabansu ba abin da suka yi ba su yi yaƙi ba ba su taɓa kowa ba Allah ya yi da kansa don idan haƙuri zai iya fitar da banu Isra'ila haƙuri zai iya fitar da kowa ma sannan abu na uku shine duk wanda yake son mulki a wurin Allah ya yi haƙuri Allah zai ba shi mulki ɗaya daga cikin hanyoyin samun mulki Shin a yi maka ba daidai ba ka haƙura a danne ka tanan ka haƙura ka ci gaba kuma da maya amma ka haƙura kar ka ɗauka cewa zallan ka zai iya sama maka ka haƙura kuma ka haƙura saboda Allah wallahi yana iya sa a samu waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru Allah ce mun sa sun zama shugabanni ne saboda sun yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinu don haka haƙuri yana iya sa mutum ya samu mulki sannan kuma ana ana a wurin Allah da sallah <clears throat> wannan ayar ta nuna mana idan kana da damuwa da kake nema Allah ya biya maka to kai sallah damuwa ce ta addini abubuwa sun ci kurkuɗe damuwa ce ta duniya an shiga cikin kunci da wahala to ka tashi <clears throat> ka yi sallar farilla ka roƙi Allah a cikin sallar sannan bayan wannan kuma ka yi sallah <clears throat> sallar da malamai suke ce mata salatul haja ita wannan salatul haja <clears throat> ta tabbata ne a wurin waɗansu malamai waɗanda suka dogara da hadisin da imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito allah ya yi rahama a gare shi a cikin al-musnad kuma malamai da yawa suka hassana wannan hadisi cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce <clears throat> a cikin hadisin abu darda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawadda sun masalla alwudu a salla rak'atayn muhuma a Allahu ma sa'al mu'ajjalan aw Ya ce duk wanda wani abu ya dame shi sai tashi yayi alula cikakkiyar alula cikakkiyar alula ta nutsuwa sannan mutum sai tashi na nafila raka'a biyu wanda a wani hadisin annabi sai ce la yuhaddithu fihi ma nafsuhu wanda yayi talla saboda Allah bai tuna kowa ba sai Allah ya idan da sallarsa wannan sallar ana ce mata salatul haja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tahu Allah ma sa'al duk abin da ya roka Allah zai bashi shi yasa mutane da yawa da suke cikin wata damuwa da kunci ta yawa a gare su shawarar da zaka ba mutum akan madadin mutum ya je ya roko ko ya je ya shiga wani wacece ko ya shiga wani abin da zai taɓa mutuncinsa ko ya asarar dukiyarsa ko ya asarar wani abu nasa shine ba abin da ya gagari Allah Allah yana jin ka kamar yadda yake jin kowa <coughs> Allah zai iya amsa maka kamar yadda zai iya amsa kowa <coughs> tashi cikin dare musamman a cikin sulusul lailil akhir kayi alola ka tashi kayi nafila raka'a biyu raka raka'a biyu ka sa goshinka a ƙasa ka ce ya Allah ina neman afan ya Allah ina neman tsari a tsare ni ya Allah ina neman kariya a kare ni ya Allah ina neman abu kaza ka ban wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a abahu Allah ma ta'a. duk abin da ya roƙa a wurin Allah Allah zai bashi ibnu jariri ne tabari a karkashin wannan aya ya ruwaito wani hadisi wanda albani ya inganta hadisin cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana <clears throat> bayan hadisin cewa na abu da cewa duk lokacin da wani abu ya damu manzan Allah sai faɗi a ila sala kawai sai je yi sallah sai samu waraka na na Aisha ta ce in dai annabi sallallahu sallama ka kaga wata damuwa ta da kawai sai sauri sai fara sallah sai samu maganin matsala to haka kai ma sai wani ya zai cewa annabi abu kaza ya dame ni abu kaza a da annabi ya ce je kai sallah yana zuwa yayi sallah kafin ayi wane ne ya zai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bukata ta biya ya rasulullah haka wannan wato laƙani ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowace bukatarka wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako a wurin Allah ta hanyar haƙuri da sallah wa innaha kabiratun illa alal khashi'in sallah tana da nauyi sai dai ga masu tsoron Allah Allah ka sauƙaƙa mana sallah abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya sai mana wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh